شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عفاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال an karbo daga sayyidina abu hurairata Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah lallai tabbas Allah madaukakin sarki yace من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب duk wanda ya yi jayayya da waliyin Allah waliyan Allah Allah maɗaukacin sarki ce duk wanda ya bata ma masoyinsa su ne waliyan Allah duk wanda ya jayayya da su duk wanda ya muna radabi game da su duk wanda ya musu abin da bai dace ba Allah ce faqad azantuhu bil na yi shaida na sanar da shi ya shirya zai shiga yaki da Allah maɗaukakin sarki waye zai iya yaki da Allah maɗaukakin ma ta ƙarraba ilayya abdi Ma'ana wannan hadisin man adali waliyan yana nuna duk bawan Allah na gari na kwarai ka kiyaye shi kada ka ɓata masa kada ka zalunce shi an ka ga shi cikin tsumma ne ko ka ga shi cikin kiba ko menene halin da yake ciki waliyan Allah Allah madaukakin sarki yana kishin su baya son abin baya son a bata musu to su wane ne waliyan Allah yace ala إن عو... إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون to ce su wane ne waɗannan waliyan Allah allazina amanu wa kanu yattaquna ke ce allazina fasaku wa kanu yabjuruna ba allazina amanu wa'anda suka ba da gaskiya da Allah wa'anda suka yi imani da Allah wa kanu yattaquna kuma suna tsoron Allah akan haka dukkan mumini waliyi ne na Allah sai dai walitaka ta ta sha bamban kowa gwargwadon iya bin Allah ka gwargwadon tsoron Allah ka gwargwadon samun karbuwa da yadda wajen Allah madaukakin duk mahaluki dan adam ko aljani in ma ka zamo waliyullahi aw aduwullahi akwai na biyu ko dai ka zamo waliyullahi ko aduwullahi ba haka bane babu na uku a ada'ullahi su ne tun daga kafirai har fajirai har afasikai har azzalimai har menene da menene ko da a ce musulmi ne mumini ne yana tare da yana ya zama wali ne na Allah lokacin da kake saba wa Allah lokacin da kake canjiya kake zina kake zalunci kake danna dukiyar marayu kake danna dukiyar la yazni zani hina yazni ولا يسرق حين يسرق وهو ولا يتحكى حكى الأمر من قال يكون معنى دك مسلمين ولي من الله duk mumini masoyi ne na Allah yana son Allah Allah yana son sa kai ba ka son Allah ne ko ba ka son Allah ne in ba haka me yasa kake musulunci kai azumi kai haji kai zakka kana kallo ba ka da komai ba ka son kai fata me yasa kake tsoron Allah ba dan ka zama cikin manyan waliyan Allah ba kai ba waliyin Allah bane ba waliyin Allah bane a in baka zama waliyin Allah ba sai dai ka zama aduwullahi ba ka da yadda ba mun gane ko sai ya ce wa ma karraba ilayya abdi inda mas'ala take shine kai ka ɗauko wani ka ce shine waliyin Allah komen fasikanci shi komen fajirci shi ka ce a'a sai abin da ya ga dama shi zai yi shine waliyin Allah shine aka ce muka yi waye muka wannan hukunci me yasa kai ka zai zama waliyin Allah na wani ke ba waliyin Allah bane me yasa na wani zai zama waliyin Allah na wani ba waliyin Allah bane duk ba musulmai bane duk ba masu kaunar Allah da manzansa bane to dan me kace kai na ka kadai shine waliyi duk waliyan Allah tun daga farkon halitta har karshe wane ne shugaban to menene yasa kai in an ce manzon Allah sai ka ce an bata maka amma kullum kai kana cewa shehun ka malamin ka waliyin ka ba ka sun a ce dan sai ka ce malamin ka shehun ka waliyin ka ba ka san a ce wani a kasan ma ko a garin ko a anguwan akwai na jinsa amma aka ce manzon Allah shi kadai sai ka ce dan mai mun gane ko yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu mimma aftaratu alayhi Allah yake bawa bai taba yin wani abin da za ka samu karbuwa wajen Allah sama da abin da Allah ya farlanta akan ma'ana farillai su ne wajibai da farillai su ne za ka yi ka fi samun karbuwa wajen Allah maɗaukakin sarki akan wannan hadisi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratuhu alayhi karkashin wannan hadisi malamai suka yi istinbati suka ciro hukunce hukunce na shari'a lokacin da kake sallar nafila liman yazo aka tada ita malamai sai Allahu akbar a wannan lokacin sakan ɗaya kana tare da liman ya fi maka awa ɗaya kana cikin wannan nafila lada wajen Allah menene dalili wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi lokacin liman ya Allahu akbar لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أكم حتى وإنتم على ما يماسكتي لمن الله أكبر نافلك كاينكي تا كوبك ينكي تبا باب إتا wai suka ce a a kamma ha khafifatan ka cika sallar nafilan a gurguje kada ka tsawaita sai wani malamai suka ce ku A atammaha khatifatan ya cika ta ma'ana ba ba a gurguje kenan ko shi ba ku bar ya bi liman ba ya samu ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya ahabba ilayya maftaratu alayhi nan shi bai natsu ya cika sallarsa ba sai su ce ai Allah ne ya ce wala a a'malakum dan me zai fara nafila da shari'a ta ba shi izini ya fara nafila yadda liman ya fara sallah ku ce yanke sallah sai suka ce ai ba mu muka shari'a ce ta yanke sallah menene dalilin ku suka ce an manzo Allah ya ce idza uqimati salatu in aka tsayi da sallah aka ce liman ya ce Allahu akbar ma mu suka ce Allahu akbar manzo Allah ya ce fala salata illa al-maktuba la a'a na siyasa salata la salata illa al-maktuba manzo Allah ce in aka tsayar da sallah babu wata sallah sai dai wannan da ake yi ta farilla sai suka ce ai wannan istiba la salata suka ce la salata maqbula la salata kamila la salata kaza la salata kaza wa ala jami'i takdirat la salata illa al-maktub ba haka manzo Allah fada ba akan haka wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratu alayhi su manyan malamai kamar su bin hazmin tana cikin sallar nafila ko da ka zaura ne kana tahiya kanka an kara kai sallama limai zai ce Allahu akbar suka ce wannan sallar ta bace da kanta babu ita balle a tammaha kafifatan aw kafilatan aw tawilatan suka ce babu mun gane ko wani suka ce sai ka sallame wani suka ce a'a ka cika amma kada ka tsawaita wani suka ce sawa'an ka sallame ko ka cika babu ita to wanne ne yace a lokacin da kake sallar nafila limai zai fara a azhar ko da asar ko magariba ko isha ce Allahu akbar dangane da wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min aftaratu alayhi a wannan lokacin awa ɗaya da za ka yi cikin wannan nafila sakan ɗaya tare da liban cikin farilla wanne ne ku saboda me eh? وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أن لوكتين سكت أي تارد لمن يجي سويوا ورا الله لا ناتل da take kai kadai me yasa wannan nafila ce wannan farilla ce ga farilla ga nafila wacce ce tafi daraja zabi yaqrabu ilayhi wa yuhibbu manzo Allah ce Allah ya ce bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni da nafil fili yayi yau sai ake batun nafila sai bayan me farin ko ba a zancen nafila sai an yi zama da farin ko amma nafila san farilla ba a yi farilla ba ana bin ka bashi da sai zaka ana ga zakka baka bayar ka sai zaka abin da ke wajibi a kanka baka yi ba sannan ka bi kana kana neman suna ko wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu Allah ya ce bawana ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da nafil fili bayan yayi farillai ga yi sallolin farillai ga nafil fili ga ba da zakar dukiya ga sadaka ga kyauta ga alkhairi ga yi aikin haji ga ga nafila ga yi aikin umra ga nafil fili ayyuka na alkhairi nafil fili hatta hibbu Allah ya ce har sai ya so shi fa idza ahbabtuhu Allah madaukakin sarki ce in na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basara basarahu alladhi yusiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha Allah ke sai na zamo ni ne maganansa majiyarsa hannunsa kafarsa ma'ana Allah ce sai na yi masa muwafaka ba zai kalla ba sai abin da Allah ya da shi abin da zai samu lada ba zai saurara ba sai abin da Allah ya da shi ba zai dau hannu sai sai abin da Allah ya da shi ba zai dau kafa sai sai inda Allah ya da shi muwafaka ba wai yana nufi ka zama Allah kenan ko ba'azi ko juz'i ko a'a mustahili ne kamar yadda kasancewa duk wanda ya taba zamowa ubanka mustahili ne kai maka zama ubanka sai dai ka zamo ne sai dai cikin wa na na Aisha na na Hafsa na na ba haka bane duk wanda ya zamo danka mustahil ya zamo uban ya zamo danka kenan ba zai taba zama uban duk wanda ka zama uban shi har abada duk sa'an Allah shine ubangijin har abada ba ta ba ana ko Allah nan kafin azabtin yin Allah malamai ce abukan da manzo Allah ya murna da shi kamar subhanallazi asra bi abdi malamai ce manzo Allah yayi murna da wannan izafa bi abdi izafatu tashrif ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله duk wanda zai fassara ma wannan hadisi sai dai masu zuciya littafi gumustakin risala aka yi akan wannan eh, hadisi saboda sharhin wannan hadisi a yi maka bayani a bayyana maka me ake nufi tilas a bi sharhi da fassara a salafu salih amma in ka bi masu son zuciya za su kai ka tubaro za su bar ka zamo har tafsirin musulunci ba in ba haka ba menene yake huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul wa uharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtida'a al-fitnati wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kun ce ai sai Allah ya zamo shine jinsa da sa da kafarsa da menene da menene a'a ku karanta mana wala in sa'alani da uyanna ka zama Allah ku ne zaka roki Allah wala in sa'alani <laughs> ka zamo Allah to kuma me zaka roki Allah kai ma ka zamo Allah to me zaka roki Allah kuma yake wala in sa'alani la uqtiyanna har yanzu akwai khaliq da makhluq in ya roke ni ya tambaye ni wallahi zan baki mana har yanzu Allah ke da daukaka shine mai bayarwa ba haka bane wala in sa'alani la uizanna in ya nemi tsari yanzu Allah kuma zai har abada nau'i zanna sa'annan sai Allah yake wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi mu'min dama sai ka karanta ilimi wurin waɗanda suka san yadda ake abin nan mun gane ku Allah madaukakin sarki yake huwa allazi anzala alaykal kitaba duk ayar da ka gani tana daukan ma'ana biyu hakika ya zama tana ɗaukar wannan ma'ana biyu ba kai ne jahilci ka ko son zuciyarka ba wannan hadisin duk wanda ya fassara ma sai dai sama son zuciya ba abin da ke nuna cewa mutum zai zama Allah ko ba'adi na Allah ko juzu'i ko Allah ya zama kafarsa ko a'a dalili gashi Allah ya ce ban taba yin taraddudi kan abu kamar yadda nake taraddudi kan ran mumini mu'mini baya son mutuwa kuma Allah yana sai tarzara Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت الله زي متني وانا اكره اساءته kuma lallai sai an karbi wannan ranna ba haka bane to shine malamai suka fassara menene wannan wa'annan su ake cewa ayatu sifat taraddudi in ka fassara taraddudi kamar yadda ka san taraddudi cikin mahaluki ba zai dace da Allah na dauke sarki ba sai sa sai ka ce ma taraddatu alamu kamar yadda Allah yake nufi alamu ra yadda Allah yake nufi dan mahaluka kansu suna ikiraki cikin suna amma ma'anin ya sha bambam al-ishtiraku fil ismi la yastalzimu al-ishtiraku fil ma'ana istiraki cikin suna baya nuna cewa lallai ne sai ma'anar ya dace a cikin mahaluki duk dan adam kowa cikin mu ne yana zaune kana son matarka kana son ƴarka kana son yatimarka kana son Allah da manzonsa duk ba soyayya bane kuma duk wanda aka dauki soyayyan aka huskance shi sai ya dauki ma'ana daban ba haka bane kowa na son matarsa kana son matarka kana son ƴarka kana son jatumarka kana son Allah da manzonsa soyayya ɗaya kina son mijin kina son ɗan kina son mahaifin sa'annan kina son Allah da manzonsa duk ba soyayya ba shi? ma'ana su ɗaya to haka duk sifa da ta zo dangane da Allah maɗaukacin sarki sai ka ce dace da zakin Allah maɗaukacin ba za ka kore ba biduni ta'wilin wala tahrifin wala tamthilin wala tashbihin ala al-usuf as-salat allati nassa Allahu 'alayha laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-'alim basir wala yuhituna bihi 'ilma laysa kamithlihi shay'un ina ma'ana laysa kamithlihi shay'un babu wani abin da ya kama da Allah tare da haka sai ce wa huwa sami'ul basir ya tabbatar ba zatin sa as-sam'u wal basar dan adam na ji ko baya ji yana gani ko baya gani jin ka da gani ka kamar jin Allah ne da gani ba an abada dai yake laisa kamithlihi sa'an nan sai kuma lallai ne ka yanke tsammanin cewa za ka iya riskan hakikanin zati sifan Allah madaukakin yace wala yusuna bihi ilma saboda hankalinka da kake gani din nan yana da iyaka kuma hankalinka da kake gani din nan Allah yana jarrabarsa Allah yana jarrabarka kai da kanka ka yadda ka yanke ka sallama cewa duk inda ka kai da gani zaka ga abin da ya mil 20 duk inda ka kai da ji zaka ji abin da ya mil 20 duk inda ka kai da gani zaka ga abin da aka yi baka nan yanzu waye yake gani abin da ke gidan babu ka yadda cewa idan ka na da hajji akwai inda ba zai iya tsanda ne cewa ba haka magananka haka ji sa'annan ka ce hankalinka shine abin da ya kasa fahimta babu shi ma'ana lalle ne sai hankalinka ya fahimci komai hankalinka ya zama Allah ce ba zai taba yiwuwa ba duk inda ka kai da idraki da hankali tilas wani abu sai ya shallake hankali kuma tilas ka yarda da shi kai imani da shi ne dalili dukkan mu kowa na zaune in aka ce maka ba ka da hankali mahaukaci ne sai sai ka ce dan me in aka ce ga ne a cikin yana da rai amma waye ya san ina ransa yake yaya yake amma dukkan mu mun yadda akwai in aka ce maka ba ka da hankali sai ka yi fushi an ce ma mahaukaci an ce ya ina hankalin ka yake yaya yake ta yi imani da shi amma ba gan shi ba ba haka bane to haka cikin makalunta kenan ka alƙa yarda da haka sai ka ce ido ruwa bakin ruwa hannu riga hannun menene duk kowane hannu riga hannun mutum hannun kaza hannun kaza bakin ruwa idon ruwa duk haka za ka faɗa amma kai da kanka san ana cewa idon mutum idon ruwa idon kaza idon kaza duk ba ido bane ma'anar su daya a cikin mahalukai ma kenan ka yadda cewa akwai abubuwan da aka dace suna amma ma'anar su daban daban to haka duk aya da ta zo ko hadisi da ya zo cikin sifa ta Allah maɗaukacin sarki kada ka ce babu don hankalinka bai gane ba kada ka ce eh kamar na ɗan adam ka ta hanya sai ka ce ka tabbatar da sifa dace da zatin Allah maɗaukacin sarki ka huta in ka ce in na tabbatar da kaza ai na kamanta Allah da makhluki kenan ai za ka tabbata za ka tafi za ka tafi karshe za ka zo ka tabbatar da Allah na nan ko baya nan Allah Allah na da zaki ko ba da zaki dan adam na da zaki ko ba da zaki to me yasa ka tabbatar da nan Allah na da ilimi ko ba shi da ilimi dan adam na da ilimi ko ba shi da ilimi ayaya ka tabbatar da ilimin Allah kuma ka tabbatar da dan adam akan cewa in aka tabbatar da sifa an kamanta Allah da makhluki gurran da ka tabbatar da sifa ta ilimi ka kamanta Allah da makhluki akan mazhabinsa kuma in ka kore ilimi game da Allah sai ne yayi ne ya ma ba ma son mu ba mu da duk kaula samu mun watsar da ba inda muke da eh, duk kaula da mu mun dauke su mun saboda eh saboda a tafi lafiya ko ya bar hanya ya kauce hanya ko shi yasa Allah yana da ilimi Allah yana ji Allah yana gani duk mahalukai duk mazahibai duk mazhabu duk mazhabai da ahli sunna da nabi a duk sun tabbatar da Allah yana ji yana gani ba haka bane Allah yana da ilimi kuma kowa ya tabbatar da dan adam na ji yana gani kuma yana da ilimi to me yasa anan kuka tabbatar yace eh Allah na da ilimi ba kamar ilimin dan adam ba sai ka ce Allah na da zafi ba kaman zakin dan adam ba Allah na gani ba kaman ganin dan adam ba duk abin da Allah ya tabbatar wa zafin sa sai ka tabbatar ya-ya ya yake ka ce kaman yadda baka san yadda zafin Allah ya yake ba ka tabbatar haka duk sifa da manzon Allah ko ana tsaya da kamar ka fi mai da mafarki ba to ka tsira ke haka ne ko باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب فدر من الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين manzon Allah wai yana nuna maka cewa kasancewa wannan rayuwa da kake gani ba tabbas ba bace ta kusa karewa manzon Allah ce an aiko ni ni da tashin kiyama kamar waɗannan iyasu guda biyu akwai nesa tsakanin su da an ce maka haka ne sai ka ce akwai nesa amma haka ma'ana tsakanin manzanci manzan Allah zuwa tashin kiyama shine karshe ke babu wani babu wani annabi da zai zo da shari'a ma'ana daga al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashin kiyama sai wa ma amru sa'ati illa kalamil basar ai ba wani abu ne al'amarin tashin kiyama ba sai dai kamar kiftawa da shi aw huwa aqrabu ko ma ya fi haka kusa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي بعثت انا والساعه او والساعه هكذا ويشير بإصبعيه فيمد بهما قال حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شوبة عن قتادة وأبي التياه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين قال حدثنا يحيى بن يوسف قال اخبرنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعه كهاتين يعني اصبعين تابعه اسرائيل عن ابي حصين باب يسي ولا باب قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba za a yi tashi kiyama ba har sai rana ta hudo daga mafadar mafadin da take fasa ma'ana tun da aka yi duniya rana tana huduwa ne daga ina gabas kullum za ta zo ta yi tafiya tiryan tiryan tiryan ta je ta faɗi in zanen tashin kiyama ya kai lokaci ya kai tsarin rayuwa duk sai ya canza za ka wayi gari maimakon rana ta bullo kullo daga gabas sai zanta ta bullo daga yamma ma'ana juyin mulki kenan baki ɗaya na duniya ba na kasa ba na wata kasa ko wata kasa ko wata kasa ba a'a duniya sakan baki ɗaya wannan tsarin sai ya canza rana sai ta kullo daga yamma sai ka ji sama tana cewa idan sama'u shaqqat idan sama'u fata idan shamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat duk wannan tsari da ka sani sai su canza mun gane ko saboda me dan an ce yawma tubaddalu al-ardu was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar fa idza tala'at manzo Allah ce in rana ta hudo ta kullo daga yamma fara'a an-nas mutane suka ga yau dai gashi nan ainul yaqin kuna kallo babu waiwai amanu ajma'una a lokacin baki daya da musulmi da kafirai da shakiyanki da menene da kowa sai su ba da gaskiya su yi imani fazalika wannan shine حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا a wannan lokacin duk wanda ya imani ba za a karbi imaninsa ba eh, imani kenan ai an ce masa imani ne ta jawwuta menene imani ka gaskata da abin da baka saboda ce kai kulkunni an kalle ka annan yasa a lokacin da komai ya fito fili ba wai ka gaskata da manzon Allah ne ka ce ba ka gani da idanunka ce kai imani Allah yake ba za a karbi imaninka ba فذلك حين لا ينفع نفسا الايمان ولم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا in imanin ha tsaya ke sa kai kokari ka jatta imanin ka yanzu awwalu ma yajibu alal mukallafi tasdihu imani ko kuma ka yi aiki na alkhairi a ciki saboda kada ka zamo au kasabati imani ya khaira sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗar cewa wala taqumanna sa'atu wai dan ka san cewa wannan rayuwa da ake gani kada ka tantake kada ka miƙe kafa kada ka shagala mun Allah ce la ta'tikum illa bahta gaba ɗaya za ta zo ne ba da shiri ba sai ta girki kowa sai manzo Allah ya ce za wala taqumanna sa'atu wallahi za a yi tashin alkiyama وقد نشر rajulani ثوبهما bainahuma fala yatabaya'ani mutane na cikin kasuwanci wannan ya shirfi da tufa wannan ya shirfi da haja suna ciniki manzo Allah ce kafin su gama cinikin an yi tashin kiyama wala ya tuyani kafin su nade tufar a gama ciniki ma'ana an tashin kiyama sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗan cewa wala taqumanna as-sa'atu wallahi za a yi tashin al-kiyama وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه yace wallahi za a yi tashin kiyama mutum ya je ya sau abinci yana tafe ka je ka tatsa nonon dabban ka ka zo kafin ka je ka sha dabban ko ka ci abincin da aka dafa an yi tashin kiyama ba za ka ci ba wala kuma na saatu wa huwa yaliku hauzahu fala yaskin shi manzo Allah ce wallahi za a yi tashin alkiyama kana haka rijiyarka ko kana gyara bakin rijiyarka ko bakin tafkinka ko famfonka ko kana daura bakin famfonka duk baki ɗaya kana yi kan ka ce ka gama ka ɗebi ruwa ka sha an yi tashin kiyama kai da wannan ruwa har abada wala na sa'atu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wallahi za a yi tashin alkiyama a gulla ya ɗauko loman tuwo za ka ne iman bahi ahabba Allah liqa'ahu wanda duk yaso yake son haduwa eh, wanda duk yake murna yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi ma'ana in kana son komawa ga Allah Allah zai karbe ka in kana son komawa ga Allah Allah zai karbe ka Allah zai maka alkhairi قال حدثنا حجاج حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه wanda duk yake son ya hadu da Allah Allah yana son haduwa da shi wanda duk yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi ka san wannan matsalar tana da nauyi ko don dukkan mu kowa kowanne a cikin baya son mutuwa to ba ma son haduwa da Allah kenan ma'ana Allah baya son mu kenan wannan fahimta ita na na Aisha sai qalat Aisha Na na Aisha sai ta ce Au ba'du azwajihi ko ɗaya cikin ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya cikin su faɗa tace inna na nakrahu al-mauta tace ya manzon Allah to ai mu muna ba ma son mutuwa to dan adam baya son mutuwa mana yana kifa da Allah Allah yana kifa kenan qala laysa zaj sai manzon Allah ce a'a ba haka ake nufi ba walakin al-mu'mina idza hadarahu al-mautu بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ما زال sai ce abin da ake nufi nan shine mumini in aka zo za sai a yi masa bishara da yardar Allah da karamci da karama da Allah zai masa na aljanna daga nan sai ka ga yana Allah Allah ina ma da ya mutu da wuri to yana son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi wa innal kafira kafiri kuma idza hudira in ya kusa mutuwa bushira bi azabillahi wa uqubatihi sai ai masa gaske da azabar Allah da ukuba ta Allah فليس شيء أكره إليه مما أمامه sai ga ba abin da yake jini kamar mutuwa kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa eh, ma'anar ta kenan ko tambaya ta ta zafin ce mu cikin abin nan اذكره أبو داود وعمر عن شعبة وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال حدثنا يا بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من اهل العلم ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata da take kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa sahih ta ce a lokacin da manzon Allah ke cikin lafiyarsa bai samu da rashin lafiya na karshen an ajali ba ya kasance yana ba mu labari yana ba su labari yana fadar cewa innahu lam yukbat nabiyyun qattu hatta yara maqadahu min al jannah manzo Allah ke ba su labari yace ai babu wani annabi da za a karbi ransa face an nuna masa mazaunin sa a cikin aljanna sa'annan a bashi zabi kuma yuhayyu sa'annan a bashi zabi an nuna masa ga inda za ka zauna a cikin aljanna sa'an nan yanzu za a karbi ranka an ba ka zaɓi. za ka zauna duniya ko za ka tafi tafiya ko falamma nuzila bihi ce wannan tunanin wannan matsalar da manzon Allah ya karantar da ita yana cikin tunaninta da aka zo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi istirari zai koma ga ubangiji madaukakin sarki wa ra'suhu ala fakhidhi take alhalin kasancewa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kan cinyar na Aisha tana yana cikin jide kan cinyar na Aisha tana tallafe da shi saboda yana cikin ba shi da lafiya na ajin غشي عليه ساعة سيصوم الزوى واللوكة ثم أفاق فأنا يفرفد فأشخص بصره sai manzon Allah ya mika idanunsa yana kallon sama ila safi zuwa sama rufin gida ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى banda na Aisha waye zai baka wannan labari take manzo Allah yana ta labari ashe manzo Allah yana zama yana ta hira da matan shi yana ba su labari yana kare su ilimi yana kara su ilimi kai ma kana yin haka kana hira da matarka kana kara mata ilimi kana ba ta labarin addini ta hira cikin addini cikin rayuwa dan ta sake ta san ita ma mutunci ko ko in ka shigo a fishi shiga a fita a hudu wanne ne shi dacewa da addinin musulunci da a ce manzo Allah bai faɗa mata ba yaya za a yi mutu yake yana ba ta labari suna hira yake ai duk wani annabi kafin a karbi ransa sai an nuna masa mazauninsa a cikin aljanna sa'annan a bashi zabi ta ce da manzon Allah ya zo ba shi da lafiya ciwon ajali yana kwance kan cinyarta sai ta ji yana cewa Allahumma ar-rafiqal a'la Allahumma ar a'la Allahumma ar a'la da ya zama na malama ce tana da kaifin hankali tana da fahimta tana da hazaka sai ta tuna a'a manzon Allah ya zabi ar-rafiqal a'la ma'ana yanzu manzon Allah an nuna masa mazauni cikin aljanna nan aka ba shi zabi to lalle yanzu kan manzon Allah ba zai zabe mu ba zai koma ga Allah kenan اللهم الرفيق الأعلى Allah na نازل taron mala'iku a cikin aljanna manzo Allah ya ba shi ba duniya ba shi ba Madina ba shi ba ya zabi sai na Aisha da ta ji haka sai ta tuna haka manzo Allah yake bani labari yace duk wani annabi in za a kabiransa sai a nuna masa mazaunin sa sa'annan a bashi zabi sai zabi aljanna to tunda manzo Allah ya ce Allahumma ar-rafiq ala ay Allahumma ahtaru ar ala sai ta fahimci cewa an baiwa manzon Allah zabi an nuna masa mazauninsa ya zabi aljanna zai koma ga ubangiji sai ta ce idan la yasaruna wa arabtu annahu alhadith alladhi kana yuhaddithuna bihi sai ta san cewa ai wancan hadisin da manzon Allah ke yi a sai suna na Aisha manzon Allah hadisi yake musu hadith alladhi kana yuhaddithuna bihi ba sai ta ce haddathana ke قالت تتسي فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم تتسي كرشن كلمة من ذا الله يكنا اللهم الرفيق الأعلى أيا الله من أوكشن سرشي نازادي taron mala'iku da annaba da manzannai a cikin aljanna ba ni ba duniya yau ba madina ba kano ba abuja ba ko'ina an koma lafiya ba annabawan Allah ba ko kai Allah ya baka zabi aka nuna maka ka a cikin aljanna a ce maka zauna a Najeriya sakan daya ka zauna ba ruwa ba wuta ba man fetur ba komai babu sakaratil mauti babin da ke bayanin tsananin mutuwa lokacin da mutum zai mutu inna akwai tsananin Allah kare mu قال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه ان ابا عمرو ذكوان مولى عائشه اخبره ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول لنا عائشه تكفي سنه فكرتي inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bishiya ko itace aka yi saki rakuwa kuma salka kenan mazubin da aka yi da fata فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه وجهه تسيتي من الله يسكى هنوسا أتشروا يدروا يوينك هسكسا ويقول ينا فدرسوا لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت سكرات yace lallai mutuwa na da zafi na da tsanani ثم نصب يده تشي سي منزل الله يميك حياة الصحكة ويقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى وما لك يده دعك كبيرا سيتحنن يتوقف وقال أبو عبد الله إمام البخاري يتي العلبة من الخشب والركوة من الأدم أبنى كتما العلبة مزبل لأكسستك إتاتي بشيا أتاكو أكل wal rakwa min al adam manzilin da aka yi da fata ba shi da kansa ba قال حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رجال من الأعراب جفاة يستشي يا كفنشي وإن سمت عن السلة رباهم كوي masu tsanan masu masu tsanan zafin hali ya tuna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa yasalunahu suna zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tambayarsa mata sa'a yace ya manzon Allah yanzu ne tashin kiyama fa kana yanzuru ila asgharihi فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم وقال هشام يعني موته إن duk wanda ya zai tambayi manzo Allah yaushe ne tashin kiyama sai manzo Allah ya sabbi kan yaro karami a cikin yace wannan dan yaro in ya girma kafin ya tsufa ma'ana za su za a yi tashin kiyama ba yana nuna rayuwar za ta kare ba ma'ana duk sa'an da mutum ya mutu ya alfiyama ta ta ba haka bane kafin wannan sai ya girma su ma eh ya tsufa wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu ba haka bane ma'ana dan ka tabbatar da cewa ke tashin alfiyama din nan ba wani abu ne da ke nesa ba yana nan kusa ba haka bane a ce tsoron shekara dubu a yi tashin alfiyama sai kai ka mutu yau <laughs> shekara dubu da suka sauran ne amfani zuwa wurin ba haka bane قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو ابن عمرو ابن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ابن ربيعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة yake an zo an shige da jinaza wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mustarihun wa mustarahun min in aka zo aka shige da janaza sai manzo Allah ce mustarihun wa mustarahun min ko dai ya huta ko ko an huta daga sharri wannan da ya mutu ko ya huta daga sharri duk wahalar duniya ba ruwa ba mai ba huta ba kaza ba kaza ba kaza ya huta da wannan ko ko a'a a an huta daga sharri قالوا يا رسول الله mal mustarihu wal mustarahu minhu sai ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mana al mustarihu wal mustarahu minhu qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al abdul mu'minu يستريح من نصب الدنيا وأضاها إلى ila الله عز وجل باوى bawa إن in ya mutu ya huta da wahalhalun duniya da cuta da wahalhalu da zalunci da ɓacin rai da kaza kaza kaza duk baki ɗaya zuwa jin kai na Allah madaukakin sarki Allah ka saka mu cikin wal abdul fajir fajiri kuma fasiki kuma yastarihu minhu al ibad wal bilad wal shajar wal jawab yake fajiri kuma iya mutu bayan sun huta daga sharrinsa har bishiyoyi har dabbobi sun huta daga sharrinsa ashe kai fajiri rayuwarka duk cuta ce ga bayi Allah ya kiyaye قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد بن عم عمر اي عمرو ابن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح